yanzu yana tare da sakataren gwamnatin jihar borno alhaji usman Shuwa. a ranka yanzu eh, gwamnan jihar borno gama jawabi ta kafofin yatsa labarai inda ya bayanin cewa za a baiwa jama'a daman yin zirga-zirga sabanin yadda akan hana zirga-zirga shekaru shida da suka gabata musamman ma lokacin bukukuwa abin da ya shafi bikin kirsimeti sallah da dai sauransu kamar yanzu me yasa ne ku ɗauki wannan mataki eh, na baiwa jama'a dama wajen gudanar da wannan bukukuwa ba tare da takaita zirga-zirga kamar da aka saba shekaru shida suka gabata ba to da aka yi shine yanzu muka tashi muka yi security council meeting so su manyan kafofin na wanda yake nan borno uoc sabon da su ta security da commissioner of police da sauransu muka yi mutum sun ga yanzu alhamdulillah an samu lafiya a kasan borno ba da muke fuskanta da ba yanzu muke fuskanta yanzu to in allah ya dasu su suka ce za su dudduba za su checkpoint da sauransu kowa kuma ya tashi yanzu masallacin da safe don kowa za a bincike shi a ga ko masu kirki ne ko marar kirki to don haka shi yasa abun yanzu alhamdulillah ya ya zama sauki kuma mutane za su ya su yawon su je su yi abubuwan su amma su lura da baki da wanda ba su yadda ba kuma su je su gaya masu abinan jami'an tsaro da mm. shi ne da magana turin kirle kamar su irin eh, zirga-zirga da za a yi cikin mai ruguri ne kaɗo ko kuma har bakin da za su shigo da kuma wanda za su fita a su bakin za su yashi shigo amma za a dudduba motocinsu da abin da ke cikin motocinsu da su duka kansu za a dan bincike su kafin a bar su shiga zai kowa zai shiga kowa zai fita Eh. kamar da kamar wani kira ka yi wa su musamman ma jama'a za su gudanar da wannan bukukuwan sallah zuwa gobe jibi haka to mu dai tsarin alhamdulillah mun samu sauki mun samu lafiya yanzu duk abin da zamu gaya masa musulmai jama'a da musulmai da kuma su kristiyan yan uwanmu duka su mu roki Allah Allah ya kawo mana lafiya Allah mu zama yadda muke zama da a Borno kuma kowa ya lura inda ya bako ne da Allah ya gaya ma jami'an tsaro ga halin su da sauransu amma alhamdulillah ko ya yi kyau yau shine bayan shekara bakwai yau shine wanda za mu samu ba rufe kasuwa ba ba rufe hanya ba ba hana mutane tafiya ba ba hana motoci tafiya ba alhamdulillah mun gode ma jami'an tsaro mun gode ma shugaban kasa president muhammadu buhari da kwazonsa da imanin sanda ya taimaka mana ya kawo mana lafiya a kasanmu na borno kuma allah sa mu ci gaba haka. mun gode kwarai